This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha uku da mita goma sha tara da mita ashirin da biyar da kuma mita talatin da ɗaya sai mita sittin. Ko gidan rediyo amfani ko sarauniya ko fara FM da Nomad da Dalot FM muryar Arewa duwa jamhuriyar Nijar. ana kuma iya kama shirye-shiryenmu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kan hausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne tare da bello galadanki ke farin cikin sake saduwa da ku domin gabatar muku da shirye-shiryen ma daidai wannan lokaci ba labarin duniya za a ji rahoto game da bikin gargajiyar shani a jihar bannan najeriya sai kuma labarin wasanni amma yanzu kam sai a gyara zama domin jin cikakkun labarin duniya tukuna assalamu alaikum masu ga cikakkun labarin duniya jakadan zaman lafiya lakhdar ibrahim ya ce har yanzu hankalinsa a tashe yake akan yakin basasar syria bayan tattaunawa da shugaba bashar al-assad a damascus yayin da yake neman hanyar sulhu irin ta zaman lafiya a rigimar da ke wakana a halin yanzu Ibrahimi ya ce yau litinin ya yi musayar ra'ayi da Mr. Assad dangane da hanyoyin sulhu amma jami'an wato jami'in diflomasiyar daga kasar Algeria bai yi bayanin wata alama ta ci gaba ba a tattaunawar. Kafar yada labarai ta gwamnatin Syria sana ta ce shugaban ya furta cewa yana goyon bayan duk wani yunkurin zaman lafiya wanda zai kiyaye diyauci da 'yancin kan Syria. ibrahimi ya isa da Damascus jiya Lahadi a ziyarar shi ta uku kenan tun bayan da ya fara aiki a matsayin jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar ƙasashen larabawa a watan satumba tun wannan lokaci fada tsakanin gwamnati da dakarun tawaye ya wato yaɗu faɗin ƙasar baki ɗaya a ciki har da kusa da tashar jirgin saman damascus rashin tabbacin zaman lafiya a tashar ya uzura wa Ibrahimin da yin amfani da mota domin zuwa babban birnin syria daga makwabciya Lebanon. Jami'ai a ƙasar Misira kuma sun ce ba a saka rana da za a bayyana cikakken sakamakon zaɓuɓɓukan raba gaddama guda biyu da aka yi a wannan wata dangane da kundin tsarin mulki wanda ke da goyon bayan jam'iyya mai kishin islama ba a lokacin da jami'ai ke bincika korafi na magudan zaben hukumar zaɓe a misira yau litinin ta ce har yanzu tana ci gaba ne da kirga ƙuri'u daga larduna 27 na ƙasar daga zaben da aka yi na ranar 15 da 22 ga watan disamba jam'iyyar muslim brotherhood ta shugaba muhammad morsi ta faɗa jiya ladi cewa kunda tsarin mulkin ya samu amincewa da kashi 64 daga cikin ɗari sai dai hukuma ba ta tabbatar da wannan sakamako ba sannan kuma jam'iyyar ta ce mutane kashi 32 cikin ɗari suka samu damar jefa ƙuri'a ƙungiyar masu adawa da ke da a yi wato national salvation from ta kai kuka ga hukumar zaben tana mai cewa rashin sa ido daga jami'an shari'a ya saka masu kishin islama sun gudanar da maguɗi kuma sun tsorata masu zaɓe da yawa daga cikin iyalai alƙalai kai sun yi watsi da tsarin zaɓen domin nuna rashin amincewarsu da yadda bisa morsi ya yi yunkurin ya fi ƙarfin doka yan jam'iyyar muslim brotherhood sun ce zaɓen raba gardama wani mataki ne mai muhimmanci a lokacin da misra ke shiga tsari irin na demokuraɗiyya kusan shekaru biyu kenan bayan da zanga-zanga ta hamɓarar da shugaba wanda ya daɗe a kan gadon mulkin misira hosni mubarak kuna sauran labaran ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an harbe kuma an kashe wasu 'yan kwana-kwana guda biyu yau litinin a irin misalan tashin hankali na bindiga amurka tun bayan kisan gillan da aka yi a makarantar firamare wanda ya girgiza kasar a farko wannan wata wasu ma'aikatan kashe gobara guda biyu ne suka samu raunuka yayin da suke kokarin kashe gobara a wani gida da ke kusa da tafki mai suna lake ontario misalin kilomita 540 kenan arewa maso yammacin birnin new york jami'an asibiti sun ce 'yan kwana-kwanan guda biyu da suke wato da suka rayu na cikin mawuyacin hali rahotanni kuma na cewa mutumin da ya harbin shi ma ya rasa ransa na wani ɗan lokaci harbin bindiga ya ƙalubalanci yunkurin kashe gobarar wadda ta yaɗu zuwa wasu gidaje jami'an tsaro sun fitar da mutane daga sauran gidajen a wannan wuri kuma suna kan binciken wannan lamari wannan tashin hankali dai ya zo ne kwana goma bayan harbe-harben da aka yi a wata makaranta a jihar connecticut wanda ya kashe manya guda shida da yara 'yan shekaru shida da bakwai guda ishirin wani al'amari ya tayar da muhawara mai zafi a faɗin amurka baki ɗaya dangane da dokokin mallakar bindiga da kuma irin gwajin da ake wa mutane waɗanda suke da taɓin hankali jami'ai a ƙasar india kuma su rufe hanyoyin mota da tashoshin jiragen ƙasa tsakiyar birnin new delhi a yau litinin domin a kawo ƙarshen manya-manyan zanga-zangar bayan mummunan fyaɗe da ake cewa an yi wa da duka da aka yi wata 'yar makaranta mai shekaru ashirin da uku da haihuwa 'yan sanda sun rufe hanyoyi da ke zuwa indian gate wani gini na tunawa da gwarzayen yaƙi a tsakiyar birnin da ya zama cibiyar wannan zanga-zanga an kai wa wannan ɗaliba hari ne bayan da ita da wani abokinta namiji suka shiga wata bas a birnin new delhi ran shida ga watan disamban nan jami'a sun ce wasu maza sun mata fyaɗe kuma sun yi mata duka da rodi kana kuma suka jefe ta suka jefa ta ƙasa daga bas ɗin halin yanzu dai tana asibita kwance kuma ba ta iya malin fashi sai da na'ura firayim indiya manmohan singh a yau litinin ya yi kira lafawa wannan tarzoma kuma ya alkawari kare mata a wani jawabi da ya yi a kan fyaɗen kuma aka watsa ta gidan talabijin mako guda da ya wuce ya tabbatarwa da ƙasar cewa za a tabbatar da shari'a kan lamarin kuma ya yi kira ga indiyawa da su ci gaba da tabbatar da zaman lafiya To labarin duniya ke naka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. toma Dalla, bikin gargajiyar shani a jihar Bannan Najeriya da aka yi shekara da shekaru ya fai armashi. Kwarai da gaske kamar da za a ji cikin wannan rahoton da wakilin Bannan Haruna Dauda biyu ya aiko mana. I Thank you. ɗaya daga cikin kaɗe-kaɗen al'adun gargajiya na masarautar shani da ke jihar borno da ke gudanarwa duk ƙarshen wata na nuna farin cikin su da kawo amfanin gona zuwa gida kimanin shekaru ɗari kenan wannan masarauta ke gudanar da irin wannan bukukuwa inda sukan gayyato baƙi daga makwabtan ƙasashe da kuma jihohi daban-daban a faɗin ƙasar yayin da su ma makaɗa da mawaƙa da masu wasannin kwaikwayo kan baje kolin su na irin basiran da Allah ya yi musu mai mataba sarki shani alhaji madu mai lafiya ya yi amfani da wannan daman bayan mika godiyarsa ga waɗanda suka halarci taron ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar honorable kashin shatima ya ce akwai buƙatar samun makarantar mata a masarautar nasa wanda nan take gwamnan jihar ya alƙulin samar masu makarantar da kuma shimfiɗa masu titin mota da zai tashi daga garin shanin zuwa garin kuɓo zai taimaka masu wajen fito da amfanin gonarsu zuwa kasuwanni. Sarki ya yi rako Gayar Secondary School a Shani kuma insha Allah cikin shekara mai zuwa za mu yi girl secondary school a nan cikin gari sami bugu da kari insha Allah za mu yi hanyar bargo zuwa kugo Alhaji Mamman Birma na ɗaya daga cikin 'ya'yan masarautar wanda kuma ya shaida min yadda wannan bukukuwa take gare su. Dalilin yin mutanen mutanenmu na da idan suka yi noma rani ya fita to za su yi waɗannan wasanni saboda murnar samun amfanin gona. Idan aka taru a shekaran ko ina za mu aika za a zo a yi bikin nan kawai a gama kuma lafiya. Shi ma mukaddas ɗin shani ɗallami ga mande ya mun ƙarin haske kan bikin kamar haka. In shekara ta zo za a kakkawo kowa zai kawo abun da ya noma. That was at the beginning kenan. Zai kawo abun da ya noma a taimaka wa sarki a fito a yi raye-raye kowa ya nuna kalcansa da sauransu. To kamar menene mahimmancin shiga al'ummanku? wayar mahimmanci shi shine muna promoting cultural heritage yanzu ka duba kusan culture a wasu gurare sun mutu amma alhamdulillah masarautar mu bata bar wannan bayan Mallam Rabilu Musa wanda aka fi sani da dan Ibro na ɗaya daga cikin waɗanda suka baje irin basirar da Allah ya musu a wajen wannan bikin wanda kuma na samu daman zantawa da shi eh, ka san mu duk inda yayan mutunci suke nan muke ba ma raban mutumin banza to Ibro ganin cewa ka zo nan kamar akwai wasan da zaka gudanar a wannan biki da za a yi na yau insha Allah abun ma da da ya kamu kenan kasan muna son duk mai kyautata mu nuna jama'a ya kamata su san yanayi ah, sannan kasan ni an ce ma ibro gama gari kenan mugun dan makulli ba irin launin da ba za ka ganni ba a ciki kuma kamar yadda ka fara ganin mu da 'yan nigerian film muna son mu nuna wa mutane al'umma cewar babu irin mutanen da ba za mu iya dama da su ba malam rabilu musa da aka fi sani da dan ibro kenan azarta wadda ne da shi a garin shani a yayin gudanar da bikin shekara-shekara da masarautar shani ke gudanarwa da ake kira minwara haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To madalla, jam'iyyar PDP mai hamayya a jihar Nasarawar Arewacin Najeriya ta koka da yadda ake gaza da kuɗin gwamnati a jihar Nasarawa, kamar yadda za a ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana. Jami'iyyar adawa ta PDP a jihar Nasarawa ta bayyana fargabarta kan matsalolin da bashin naira biliyan talatin da gwamnatin jihar ke niyyar ciyowa a kasashen waje za su haifar wa jihar. Shugaban jami'ar PDP a jihar Yunana Iliya ya bayyana hakan a taron manema labarai da jami'iyyar ta PDP ta kira a garin lafiya. Shugaban PDP ya ce, gwamnatin jihar ta gasa wajen shawo kan matsalolin tsaro da samar da ayyukan yi wa matasa. bai cin haka, ciwo bashin makudan kudade har biliyan talatin zai kara dagula lamura a jihar. dalilai da ya sa kira masu neman labarai shine mu shaida wa duniya ababen suke faruwa a jihar nasara bayan mun yi wannan tun watanni hudu da sun gabata mun ga ababen kurakure da gwamnatin nan sun sake yi mu kuma ga ya dace mu kira su mu gaya musu ya zo ya da jihar nan muna nan abinmu a asirince muna managing resources da yake zuwa mana a jihar nasara yau ya zo ya ce kudaden da suke shigowa ba su isa wanda zai ɗiba ma kan shi da iyalinsa ba yanzu yana neman ya nema ya karba bashi ne a kasan waje sannan bayan ya gama cinye ya bar ma mutane wahala ya ce yana neman bashin biliyan talatin To baka ganin kamar za a ce ya zama kamar adawa ne tun da kila da su ma sun zarge ku da irin waɗannan abu shi yasa yanzu kuma kuke so ku. Ba mu taba karba ba shi irin wannan da ya tafi har ya fita kasan waje domin ya je sadda jihar nan ba. Kudaden da ake kawo a lokacin mu bai wuce biliyan ɗaya da dari takwas. Yau ana ba da kudade biliyan uku, biliyan hudu, amma duk haka nan ya ce kudaden nan ba su ishe shi ba. Yanayin da ake samun rigingimo yau a jihar nasara saboda rashin aikin matasa da ba su da aikin yi ya zo ya sadu da mutane suna aikin su suna ci suna sha ya kware su aiki yanzu ya zama mana rigima a jihar nasara yau in kun wuce nan za ku ga paul west na solar light da muka yi kwanakin baya ya dawo ya tuje su ya sake musu fenti ya sake kawo ya sake sanya bayan ya caje su ya sake ba da kudade ko ya ba da kwangila wannan muna gan cin baya ne kenan za a iya cewa ah, wato gwamnatin cpc ba ta aiwatar da komai a jihar ba tun da ta hau mulki ba komai da su aiwatar in akwai komai su zai su su commission mu gani mana duk wuraren da ya yi zagaya yana nuna wa mutane ga aikin nashi nan ga aikin nashi nan ayyuka na pdp shugaban jami'ar pdp a jihar nasarawa yunana iliya da yake mai da martani sakataren gwamnatin jihar ta nasarawa hamza elayo muhammad cewa yi Gwamnatin PDP da ta gabata ta bar ɗimbin bashi da gwamnatin mai ci ke biya. Dalilin kenan da suke biɗan kuɗi don gudanar da ayyuka wa jama'ar jihar. Mun aika wa House of Assembly mu na karɓan bashi a capital market na biliyan 20. Wannan bashi saboda mu yi amfani da shi na wasu ayyuka na yin asibitoci makarantu hanyoyi da wasu abubuwan gyara ƙasa kuma bara mu karɓa ba sai majalisar jihar nasarawa wanda pdp su ne suke da rinjaye suka yadda hal alal hakika mun hau mulkin jihar nasarawa da bashin biliyan 29 kusan biliyan 30 kuma a yau mun biya bashin banki kusan biliyan 13 wanda gwamnatin pdp suka ci su gwamnatin da ya shuɗe tun da suka fara gwamnati ba su iya biyan albashi sai sun ci bashin miliyan 850 kafin su biya albashi amma mun da muka zo muka ce ba mu ci bashi ba kuma mun biya albashi kuma mun kara albashi wa ma'aikata to akwai zargin cewa kun kori ma'aikata wajen dubu goma sha biyu dama wani ma'aikata ba dauke su aiki ba ba da izini a dauke su aiki ba ana kashe mu raba ne tsakaninsu da wanda suke aiki a local government a lokacin pdp kenan cikin shekaru biyu din nan waɗanne ayyuka ne za a ce jam'iyyar cpc ta gudanar a nan jihar nasarawa mun yi hanyoyi na kusan kilomita 20 har da culvert da drainage a cikin garin lafiya ba ƙananan hanyoyi ba akwai asibitoti-asibitoti wanda duk ana gine-gine yanzu ana ƙoƙarin a farfado da su akwai kwangilan da aka bayar na ruwan nasarawa tun da aka bada kwangilan ba ba da wani abu ba mun zo mun bada kuɗi akwai ayyuka da yawa wanda gwamnati da ya shuɗe sun sa muka karasa wanda dole za mu ce mun taimake mutanen jihar nasarawa a karasa hanya. sakataren gwamnatin jihar nasarawa hamza elayi muhammad zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya To madalla yanzu kuma sai a gyara zama ga Murtala faru-kusan yinna zai gabatar da shirin labarin wasanni. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. yayin da aka bayyana yaya ture na kasar cote d'ivoire zaman zakaran kwallon kafa na afirka wasu na ganin da sake kamar akwai wani magudi a ciki saboda bai cancanta ba wanda ya cancanta shine dragwa za mu leƙa sakamakon wasu gasannin league league na kasashen turai to jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin shirin labarin wasanni a ƙarshen makon nan da ya gabata ne a birnin accra ta ƙasar ghana aka yi bikin bada kyauta ga zakarun ƙwallon ƙafa na afirka inda aka zaɓi yaya ture ɗan ƙasar cote d'ivoire da ke taka leda a club ɗin manchester city ta ingila a zaman zakaran ƙwallon ƙafa na afirka to amma kuma wasu masoya ƙwallon ƙafa suna ganin da sake daga birnin accra ga wakilin mu baba yakubu makeri kwamitin manyan koci-koci da daraktocin kwallon kafa na ƙasa da ƙasa masu alaƙa da hukumar kwallon kafa ta CAF shine ya sake tabbatar da yaya ture zakaran Manchester City na ƙasar Ingila dan asalin ƙasar Cote d'Ivoire a matsayin fitaccen dan wasan kwallon kafa a nan nahiyar Afirka sai dai ra'ayoyin jama'a ya bambanta akan wannan lamari inda wasu ma suke ganin akwai wani algusu a cikin wannan harkan ni ne Ibrahim Tanko a nan birnin Kumashi gidan Kaba abin kamar akwai wani magudi a ciki saboda bai cancanta ba wanda ya cancanta shi shine dragwa saboda shi yanzu in ka duba Ture ba abin da ya kulla amma Chelsea ko wannan ya ɗauki musu kofin da ake takama kuma ya taka rawan gani shi ya canci a ba ni ne Alhaji Laminu wazirin wangarawan Kumasi ya yi Ture bai dace da a bashi African Best ba in an ba wani ma to shine Drogba ni dai ra'ayi na kenan dan ka fara cire African Best African Best wanga zabe dai gaskiya bai muna daɗi ba ni ne Jerma Hakimin Yalwa Alhaji Sahal Masukan gaskiya ni kuma dai inda dai dan so na ne da shi wannan wannan yaron kamar din nan ni dai shi so da a ba son to amma tunda ba a ba shi ba da direba ya kamata a ce an ba to amma rabo na Allah tunda da shi wannan kansa ya fada sai mu yi hakuri suna na muniru a birnin kumashi to ni ra'ayi na kan na ya dace da an ka ba ya yi ture don ka duba dai cikin Europe yanzu Afirka ban ga akwai kaman shi ba to shi na ga ya dace suna na Hashimi Amadu nan yalo kumashi to gaskiya ne abin nan zabin da an kai sabi ake yi ya cancanta ne shi yasa ya samu don abin ai ba mutum ɗaya ke badawa ba ana zama ne a yi shawara a ga wanda ya dace akwai wasu kyaututtuka da aka bayar kamar fitaccen dan wasan afirka da ke wasa a cikin nahiyar afirka wanda tsohon shahararren dan wasan egypt muhammad abu trika ne ya samu kwai ƙungiyar wasan ƙwallon kafa ta zambia ta ci polopolo shine ya fice a fannin masu horar da 'yan wasa a yayin da ƙungiyar ta ci polopolo ta ƙasar zambia ta zama fitacciyar ƙungiyar wasan ƙwallon kafa a nan nahiyar afirka a fannin wasannin mata kuwa genoveva anoman ta kasar equatoria gini ita ce ta fice ta zama mace mafi iya kwallon kafa a nan nahiyar afirka kazalika kungiyar wasan kwallon kafa ta kasar equatoria ginin ita ce ta zama kungiyar wasan mata da ta yi a nan nahiyar afirka sai kuma kungiyar wasan kwallon kafa na yaran matan ghana yan kasa da shekaru goma sha bakwai ita ce ta samu kyauta wanda ta zama kungiyar kwallon kafa ta mata a nan nahiyar afirka ta samu tagulla a wasannin kasa da kasa da aka yi a azerbaijan da bai dade ba kungiyar kwallon kafa ta cikin gida ko da ta yi fice a adan nahiyar Afirka ita ce Al ta ƙasar Egypt. Alkali kuwa da ya fice a nan nahiyar Afirka a shekarar 2012 shine ɗan ƙasar Algeria Jamal Alhaimudi. Baba ya Yakubu Makiri sashen Hausa na murya America kara Ghana. A jamhuriyar Nijar kuma an dawo da buga wasannin League League na ƙasar bayan ɗage su da aka yi na wani ɗan lokaci. daga birnin yamai ga wakilin abdullahi mamman ahmadu duk da yake ba a bayar da kwararar shaida ba na dagewar da aka shaye wa waɗannan wasanni ba yanzu dai ana cikin mako na biyu a yayin da filayen wasannin kwallon kafa daban-daban ke ci gaba da karbar bakoncin 'yan wasanni daban-daban domin kecire ni tsakankanin su sakamakon wasan ƙwallon kafan da aka yi a wancan mako ya nuna cewa a maraɗi is ɗan kasawa sun gurfana gaban nasarawa football club da ci biyu da uku a yayin da mai sahel football club ta rabki asjn da ci ɗaya da banza usjn da as duan ko sun kece reni tsakankanin su a yayin da suka yi kunnen doki ita ko zumunta football club ta yi wa gorzo cin kaca da ci hudu da banza olympic football club ta tarar da akoka na har a gida arlit inda ta lallasa ta da ci biyu da banza espoir ta zandar ta kaɗu a hannun as fan da ci ɗaya da banza a ɗaya wajen kuma yanzu hakan ta tabbata cewa a ranar 22 ga watan Fabrairu mai kamawa na sabuwar shekara ne za a gudanar da wasannin koko gargajiya a nan birnin mai wasannin da tuni tun ranar 18 ga wannan watan da muke ciki an kokowa ke ci gaba da kafsa domin fitar da mutane 80 waɗanda za su wakilci yankuna takwas a wannan gasar ta cin takobi a wasan koko gargajiya a jamhuriyar Nijar. abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. idan muka leƙa sakamakon wasannin league league na kasashen turai kuwa manchester united ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da swansea city a gasar premier ta ingila a ƙarshen mako to amma united din ce ke jagorancin teburin gasar da maki 43 takwararta manchester city ce ta biyu a tebur da maki 39 bayan da ita kuma ta doke reading da ci ɗaya mai ban haushi bayan ragargaza aston villa da ci takwas da nema chelsea tana ta uku ne a teburin da maki talatin da biyu, yayin da arsenal ke ta hudu da maki talatin, bayan da ita ma ta doke wigan da ci ɗaya da nema a gasar la liga ta kasar spain kuma barcelona ce ke ci gaba da zama karfen kafa a jagorancin teburin gasar da maki arba'in da tara. bayan da a ƙarshen mako ta doke real valladolid da ci uku da ɗaya atletico madrid ta doke celta de vigo da ci ɗaya da nema tana kuma ta biyu a tebur da maki 40, yayin da real madrid ta sha kashi a hannun malaga da ci uku da biyu a ƙarshen mako to amma tana ta uku a tebur da maki talatin da a can ƙasar italiya kuma a gasar serie a Juventus ce har yanzu ke kan gaba a tebur da maki 44 bayan da karshen ƙarshen mako ta doke Cagliari da ci uku da ɗaya. Lazio ce ta biyu da maki 36 bayan da ita ma ta bi Sampdoria har gida ta doke ta da ci ɗaya da nema. To da wannan kuma muka zo karshen shirin labarin wasanni na wannan makon. A madadin wakilanmu Baba Yakubu Makeri daga Accra da Abdullahi Ahmadu daga birnin Yamai, Murtala Faruk Sayinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai a saurari sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Nasarar tsari mai kyau a kasashen gabas ta tsakiya na bukatar cikakken shiri a ta bakin mataimakin sakatariyar harkokin wajen Amurka William Burns. Muhimmin abu na farko shine tsaro don cimma matsalolin da 'yan Iran suka kawo na haɗa makaman nukiliya. Muna da damuwa mai zurfi da duk sauran al'umma ƙasa da ƙasa akan ci gaba da ƙin amincewar da Iran ke yi wajen cika ƙa'idojinta na makaman nukiliya da kuma niyyar iza wuta a kan tattalin arziki da siyasar ƙasar in har Iran ta yi abin da ake so. A ta bakin mataimakin sakatariyar harkokin wajen Amurka Mr. Burns. Amurka na shirye don yin yarjejeniyoyi na gaske da gungun ƙasashe biyar na duniya masu tattaunawa a kan shirin makaman nukiliya a Iran, wato in har da gaske Iran take a kan cika ka'idojinta na ƙasa da ƙasa. A Siriya, gwamnatin Iran ta ci gaba da goyon bayan mummunan mulkin shugaba Bashar al-Assad a ƙoƙarin kawo ƙarshen zubar da jinin da ake yi da kuma miƙa mulki ga farar hula. Amurka na goyon bayan sabuwar ƙungiyar haɗin gwiwa 'yan adawa Siriya da kuma ƙungiyoyin kare fararen hula da ke Siriya. amurka ta bayar da kuɗi fiye da dala miliyan 200 a kan agajin jin ƙai ta kuma ba da fiye da dala miliyan 50 don samun makamai amma ba miyagu ba don goyon bayan shirin nato na girka garkuwar tsare makamai masu linzami a Turkiyya. haka kuma amurka za ta ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda a wannan yankin abu na biyu a tsarin amurka a ƙasashen gabas ta tsakiya shine goyon bayan ba da damar shiga siyasa ga kowa, canjin dimokuraɗiyya da nasarorin da ake yi wajen kafa gwamnatocin wato wajen kafa gwamnatoci bayan juyin juya hali. A Misira, Amurka ta jaddada muhimmancin tattaunawa da jama'a a cikin lumana da cimma daidaituwa game da kundin tsarin dimokuraɗiyya da aka yi alkawari a lokacin juyin juya hali a Masar. Juyin juya halin da aka yi a Libya zai ci gaba da samun goyon bayan amurka haka kuma a tunisia da a yemen abu na uku shine babu wata nasara da za a iya samu a juyin siyasa ko canjin dimokuraɗiyya ba tare da damar tattalin arziki ba farkawa tattalin arziki shi ya kamata ya zama abu na gaba a farkawa ƙasashen larabawa don duk ƙasashen yankin su yi gasa mai kyau a tattalin wato a tattalin arzikin kasashen duniya don ingiza ci gaba a Masar da Tunisia. Amurka na shirye-shiryen ba da kudaden samar da ayyukan yi don ƙarfafa ƙanana da matsakaitan masana'antu. Abu na ƙarshe shine hanyar da za a ƙara ƙarfin ƙoƙarin warware rikici, musamman fatan warware rikicin ƙasashe biyu na Isra'ila da na Falasɗinu. Babu abin da zai gagara wajen yin nasara a kafa gwamnatoci bayan juya hali da yake kan hanya a ƙasashen gabas ta tsakiya kuma akwai wasu abubuwa da suke ƙoƙarin sace waɗannan ƙudurorin saboda haka cuɗayyar amurka da hangenta suke da mahimmanci a cuɗayyar ta da al'ummomin yankin gabas ta tsakiya don sa su a turba mai kyau wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To yanzu kuma ga Bello Galadanci zai karanto mana labarai a takaice. To mun karanta muku cewa jikadan zaman lafiya Lakhdar Ibrahim ya ce har yanzu hankalinsa a tashe yake akan yakin basasar Syria bayan tattaunawa da shugaba Bashar al-Assad a Damascus yayin da yake neman hanyar sulhu irin ta zaman lafiya a rigimar da yake wakana a halin yanzu. A wata sabuwa kuma, an harbe kuma an kashe wasu 'yan kwana-kwana guda biyu yau litinin a irin misalan tashin hankali na bindiga a amurka tun bayan kisan gilan da aka yi a makarantar firamare wanda ya girgiza kasar a farkon wannan wata jami'ai a kasar masar sun ce ba a saka ranar da za a bayyana sakamakon zaɓuɓɓukan raba gardama guda biyu da aka yi ba wanda aka yi a cikin wannan wata dangane da kundin tsarin mulki wanda kuma ke da goyon bayan jam'iyya mai kishin islama muslim brotherhood a lokacin da jami'ai ke bincikar korafin magudin zaɓe a ƙarshe kuma jami'ai india sun rufe hanyoyin mota da tashoshin jiragen ƙasa a tsakiyar birnin new delhi yau litinin domin kawo ƙarshen manya-manyan zanga-zanga bayan mummunan fyaɗe da duka da aka yi wa wata 'yan makaranta mai shekaru 23 'yan sanda sun rufe hanyoyin da ke zuwa india gate wani gini na tunawa da gwarzayen yaƙi a tsakiyar birnin da ya zama cibiyar wannan zanga-zanga an kai wa wato wannan ɗaliba hari ne bayan da ita da wani abokinta namiji suka shiga wata bas a birnin new delhi ran 16 ga watan disamba to a gaishe ka jama'a masu sauraron mu a nan za mu dasa aya sai kuma gobe da safe insha Allah a sake jin mu da wasu shirye-shiryen ga gaisuwa da fata alheri nan ga Alhaji Ibrahim Galadiman Fage a Kano Najeriya da Alhaji Surajo mai makulli dandali tare da Alhaji Bala Mu'azu Fage a Kano na kuma isar da ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan malam ahmed ibrahim bage tsohon shugaban karamar hukumar fage wanda allah ya wa rasuwa a kanan daba najeriya allah ji kanshi ya gafarta mana baki daya amin da fatan za a kasance cikin koshin lafiya madadin bello galadanci da julie gresham da injiniyan mu kabiru fage ne daga washington dc ke muku fatan alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.